akara makalla akwai matsala matsala gagarumar matsala ma kuwa saboda yadda gaggan nan na ni kadai na san me nake ji wallahi ba na jin daɗi gaba ɗaya ban da lafiya na je asibiti an auna an gwada an gwada an ce babu komai amma kuma ni ina jin komai duk wani test da ka sani ana yi ana gwada kai a cikin dan inji an sani wai shi ko general test mm. malam takaice maka duk kuɗin da na samu a harkar gadin nan na kashe a wannan gwaje-gwajen amma an ce ba komai amma ni fa ina jin komai to <clears throat> ni dai abin da nake zato raɗe ne ka zo na baka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh. ka rike ta takaice eh. to in har inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke yi baka samu mafita cikin wannan al'amarin naka hmm. to ni abin da na fi zargi ka taba Allah ah, kamar ya taba Allah eh. to ta yayin na shi na taba shi kai matsala ta da kake to tuni tun da nake tun da ya karfa kudu ne har yanzu ban taba ji an ce ga wanda ga wanda ma wani mutum hakan ka tilla Allah da yace ya ga aka ce ya ga Allah har ya taba millima cewa taba shi sai ni to ai malam ni garo kan gware kamin gwari gwari ai gwari gwarin kenan a abin da ake nufi akwai ista'ara a cikin magana kuma duk yaran da ka sani a duniya yana yin ta wato ma'ana aro na kalma to shine sai ba taba waye kamar haka yanzu da na taba ka ba a'a ma'anan ne ba hissan ba ne. Malam, tun da Allah sa kasan halin da nake ciki, ka dinga min gwari-gwari, ka dinga min da hausa, in kai in ba ko zana sai ka zai zai mm, Ma'ana ne abin wai ba yadda ike kawai dai wani nuni ne ba kuma yadda abin aka faɗe shi ba wai aka yi ba ba taɓa kai ba. Abin da ake nufi kawai shine lalle akwai wani abu da ka aikata wa Ubangiji wanda ya hana aikata wannan abu. Zana ji daidai. da amma dama ai ka firgita ne tun da dai na inna lillahi wa inna ilaihi raju ba mutum karan maka da wannan matsalar taka ba to a wata magana wato malam ka sani babba abin da ke daga min hankali yanzu idan zan a cikin mutane inda nake gari sai in yi ta mu'amala da mutane komai amma da an watsa an banni to na shiga damuwa haka kawai kullum sai a ce min an sace kaza an sace kaza an sace kaza ni kuma na ga ba bacci nake yi ba yaushe ake sace kayan nan a ƙarshe ma an takaice maka dai an kore ni a wajen aiki kuma duk kuɗin da na samu a gadi na tara gaba ɗaya sun ƙare a gwaje-gwaje kuma an ce babu komai ni kuma ga komai a jikina ina ji magana dai ta mu ta irin ta baya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nan hmm. ka ɗauke ta ba ni da wani abu da zan gaya maka a yanzu wanda ya fi ta ai mala ai ba sai an jira ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ubangiji ya saka da alkhairi abinda kuka min da ke da iyayenki ubangiji Allah ka muku ninkin ba ninkin din alherinsa na gode sosai wallahi na gode ai musu godiya a musu godiya eh masha Malam, rabon da na samu kwanciyar hankali tun ina yarinya. lokacin da na mallaki hankalin kaina duk wani kwanciyar hankali ya kare min hakan ne kuma ya faru sakamakon tashin hankalin da rigingimin da ya faru a yankinmu wannan ne ya zama salar da na faɗa hannun wannan mummunan mutumin da kawar da budurci na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah, babu abin da zaki illa ki haƙuri da irin abin da ya same ki tashin hankali ko bakin ciki ko bala'i idan ya samu bawa yana da manufarsa a wajen ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa waɗanda suke cikin bala'i ko tashin hankali da za su san abin da Allah yake ba su da sun yi burin su zauna a cikin tashin hankalin har zuwa ranar alkiyama abin da nake so da ke shi ne ki ƙara haƙuri akan haƙuri abin da ya same ki irin abin da ya same ki ya yi daidai da irin abin da ya same ni ah, ni da kaina na rasa dangina na rasa iyalina na rasa matata komai na rasa bana da kowa yanzu a duniya sai ke da Allah ya haɗa da ke wannan a wata manufa da ubangiji ya yi ya shirya a kaina don zo in taimake ki wani irin zamani muke ciki wani irin zamani muke ciki da maza ba sa iya taimakon mata don allah sai sun buƙaci wani abu a wurinsu na rayuwa ina babu abin da zai mai miki jagora illa hakuri ina tabbatar miki nan gaba wani abin da ya same ki sai zama miki alheri a rayuwarki lallahi wa ya Allah ya Allah ka zama gata na wannan abin da yi miki kan sayewa ba ke wa ba idan Allah yarda ki da kimarki da budurcin ki in Allah so Allah zai tabbatar maki da shi ki ga kamar bai taba lalata miki martaba ko kima ko budurci a baya ba da alfarma annabi ka iya ka ko bayan raina kaga kai ba kowa ba ne ba kuma ɗan kowa ba ne ka riƙe allah a zuciyarka ko bayan raina insha allah umma zan bi dukkanin abin da kika umarce ni da shi kuma ba zan kauce daga kan abin da kika ce na ba to allah ya maka albarka dole dai in dinga maka wasiya saboda in yau mu ne gobe ba mu ba ne shekarun da na yi da zan maimaita shi ba insha Allah za ki samu lafiya insha Allah ke kadai ce gata sai kuma Allah na gode falmata falmata mara akwai wata magana ce na zo maka da ita kan batun falmata cikin hukuncin ala lokacin da mahaifiyata ala zai mata rasuwa eh, ta ba min wasiya mm-hmm. akan batun ita falmata a ce tun da wannan yarinya ita matsalan mu daya da ni da ita sai ta ce to me zai hana nemi aurenta to ta gaya min haka sai na ce to babu komai shine na ce bari zo in gaya maka kuma in nemi shawararka akan maganar to gaskiya dai wannan abin ya faranta mu ciki abu ne mai kyau ah, duka dai kwale sama ce take dukan ta kasa idan aka yi hakan kaga an rufa juna asiri ya tsare sosai to amma kaga na gwai da baya yi amma wajibi ne sai na tuntuɓe ta na ji ra'ayinta a kai domin ban ma yi mata karfa karfa ba watakila abin ya yi daidai ita kuma a tsari ta ke cewa ba irin ka take da bukata ta samu miji ba eh, an maka samu amincewarta a cikin wannan al'amari ga baki ɗaya ai abin faranta ciki ne eh shine bahaushe yake cewa tuwo na mai na hmm. ko da kan daka shi kan daka ta kadan bakin gado sai mu abun mu rufe kanmu mu rufa kanmu asiri to alhamdulillah eh, da na tuntube ta insha Allah dukkanin abin da muka yi da ita wani abu ne mai sauki da zaka ji kuma abu ne mai ba amma ban zata za a samu akasi ba ban zaton za a samu akasi ba sai dai kuma a bata dama ta ita ma akwai ra'ayi na ba ta yi kaga sai ta bayyana Eh, shi yasa da ma na ce zan sanar da kai eh hakan yake san Allah yadda ba za a samu matsala eh insha Allah muna da mm, tamanin haka na gode amin babu laifi hmm, zan koma to babu laifi Allah ya albarka ah, Falmata Falmata wannan ya zo ya sai da magana shi na su zai ina abin da shawara wani abubuwan da suka faru ba za a sami karshen su ba duk wani abubuwan da suka faru ba za a sami nasarar a ki ba in baki wani abu ba ni ana wa tunani sannan kuma babu wata mishkila ko masala <clears throat> wacce za a fuskanta wajen <clears throat> baki da gata ba mai auren da ke kuma auren da ke din babu wata matsala addinin musulunci ya taladi irin wannan tsarin duk da rashin gatan ki to ita ce ake cewa da ni ako ita ce wacce za ta zo a nema mata ko a samu ko kamar ni'ima zan yi wani take muci a a yi auren amma ban sani ba ko ke da kanki kina da wani sha'awa ko ki ga cewar auren ma ba zai zama miki masala ba cikin sha'aninki me za ce to a gaskiya babu abin da zan ce na farko dai sai dai in ce maka na gode ubangiji allah ya saka da alheri sannan ba na tunanin akwai wani abu da za ka kira ni ka gaya min ka umarce ni da in yi shi in kasa yi ba ma shawara ba gaskiya ne domin na san ba za ka taba cutar da ni ba wannan insha Allah babu matsala yadda kace haka za in Allah ya yarda so alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sa kuma da rayuwa so amin ya Allah masha Allah Allah insha Allah wata ran sai wannan ya zama tarihi cirewa ki juriya ko ba dadewa wa za ya zama sarki falmata falmata falmata falmata falmata ki haƙuri falmata ki haƙuri falmata ki haƙuri falmata ki haƙuri. Falmata, falmata, falmata, falmata. Falmata ki haƙuri, falmata ki haƙuri, falmata ki haƙuri. falmata falmata falmata falmata na fito kin to zuwa amma sai mu biya mu fara mai shopping kafin mu ce ko yana san malam zai ji daɗin wannan ziyarar da za mu kai mishi kuwa <laughs> gaskiya dai zai ji daɗi Allah zai ji daɗi san malam yana da kirki sosai Ta ma ke me kike tunani da mun je wajen malam ina tunani ba komai kawai dai na san zai ji daɗi kuma ni kaina zan yi farin ciki da kuma a rayuwa na daɗe ban ga mutum mai kirkin malam gaskiya malam yana da kirki don ni malam ya min rana sosai kai ma kenan to ai abin da yasa na ce mu rana saboda ya taimaki abin da nake so a raina <laughs> za ka yi mamakin gurin nan sosai da izinin Allah. Salamu alaikum. Malam ina za ku je? Za mu je wajen malam ne. Malam? Amma da yadda aka kun daɗe ba ku zo ba ko? Eh, mun daɗe ba mu zo ba. Allah ya wa malam rasuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau tsawon wata uku ma da rasuwa. Me gidana ne? Malam na cikin nan muke magana. Shi malam din. hakuri za ki cirewa, ki juriya, ko ba daɗewa bawa za ya zama sarki. Falmata, falmata, falmata, falmata. Falmata ki haƙuri, falmata ki haƙuri. so kana ji to ina jin yawa to za a get ana to saboda shiga so saboda get wannan kwalba din ya kamata mu su ne a shi za a yi za a daga in aka daga dole a a za a yi lalle zaka ci slab da yawa alai a ba matsala sosai gaskiya sannan kuma eh. rijiya za a haka a nan irin rijiya ai garin haka bowl a nan tun da muka to ke baki hakuri na sani mun yi rashin malam to amma ina so ki sani da ni da ke tun mu rasa mu babu ko daya ni a gani na a shawarci mu yi kokari mu kirkiri wani abu wanda zai zama hadiya ga ruhin malam Allah gafarta masa ki hakuri, ki hakuri kin ji karki da mu wannan shine mai gadin da na kawo miki shi saboda ya rika taimaka miki da ayyukan cikin gida gaskiya kin sha wahala yadda aka yi wallahi kin ji jiki kuma kina buƙatar taimako in Allah ya yarda ni zan taimaka miki na gode Allah ya saka da alheri da ƙoƙarin taimaka min da kake dama ubangiji Allah ya tsine wa mai tare da su ma kowa ne shi kwarai kuwa ita fitina a kwance take duk wanda ta shi to Allah ya tsine masa kowa ya shi ki faɗa ta ƙara faɗa to dai naga kamar alama kina jin yunwa to bari yanzu nan zan je in samo yan dabaru ka miki saboda ki dan jagije Assalamu alaikum kai sannu bawar Allah na barki a zaune ko kika na jima duk anguwan ne duk wani mai sadarwa na barci gani ya tashi yanzu wannan ma tsire ne kin ganshi nan can na zai tsallaka wani makoci na can na tsallaka na tashe shi na ce da za a yi a samo tsiren nan shine kika ga an samo shi haka na gode Allah ya saka da alheri ba komai wallahi ba komai ai duk wanda Allah zai masa ba komai da ci eh ai da ka taimaka to kai ma sai Allah taimake ka eh sannu sannu kin ji ki ci ki danna ni so nake da kin fara tsalle-tsalle ne kamar kamar dan jaki sai kuma ruwa ko ruwan nan ina ga sai na jarka muje muje muje ai kin gaji wala ke zama ci wala kin gaji Ai kafa mu je in je ki daga kafa mu shiga ciki mana tafiya ce kan baki so to yanzu ina za mu je a'a to ke kuma Allah yanzu da kika ɗibo wannan gajiyar kika gaji ai kina buƙatar tukunta mu je ki kwanta kina bukatar hutu eh, mu je ciki a a kinga nan za ki biga hanya nan kin gaji sannu kin san shi ne a'a ba san shi ba <laughs> shikenan ya dai ko to shikenan ba matsala abin da nake so da kai ne ba zan iya ci gaba da rayuwa da kai a gida ɗaya ba don haka ina so ka tattara ka bar gidan nan ka zan iya yi maka abu ɗaya ne babu wanda zai san abin da ya fara tsakanin da kai daga ni sai kai zan bar shi a sarri zan kuma iya taimaka maka da kuɗi ka je can ka samu wuri ka je kai kasuwanci Haka ma kin yi wallahi wallahi amma in zauna da kai gida ɗaya in fito in ganka ina ba zan iya ba da kai ne a inuwa ni ce a rana wallahi yanzu kuma ga ni ce a inuwa mini wallahi Allah kenan haka yake idan ya so zai ɗaukaka ka a lokacin da ya so Allah kin yi hakan ma da haka muna naka eh. ya kamata su zame maka izini insha Allah insha Allah insha Allah haƙicin haƙicin san ɗauka ta cikacin Allah ne ko bayan kai makan naka matsalar yanzu ko wurin nan man ta taimaka maka ba wannan masu da kai kuma